wannan salarin da muka biya da za mu biya wannan wanda muka biya yanzu zance kenan ko yau da gobe kowa zai zai samu kudinsa ai mun riga mun yi kuruti an yi bincike akwai ghost workers mun samu wajen dubu goma sha biyu irin wanda kake fada masu kunshi a gida din da wayannan ma yara kan ƙanana aka sa sunayen su duk wannan mun tattace wata biyu da za a sake biyan nan ba za a biya wayannan ba gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrila ke bayani game da ma'aikatan bogi da aka bankado a jihar watanni goma sha daya da suka gabata ne gwamnatin jihar adamawa ta kafa kwamitoci guda biyu domin binciken ma'aikatan kananan hukumomin jihar binciken da koya ban kaɗo ma'aikatan bogi kusan dubu goma sha biyu da ɗari shida da tara ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya ce abin mamaki ne ma wasu abubuwan da kwamitocin suka bankaɗo. a yayin da suke mika wannan rahoto suka nuna mana cewa lallai alal hakika an samu badakala da yawa ana tsammanin ma'aikata dubu hamsin da takwas da ɗan kai amma aka samu wajen dubu goma sha biyu ma'aikata ne walau na bugi ko kuma dai har yanzu ba a samu wani bayani ba wajen ma'aikata dubu biyar da wani abu aka ce ma ba a masan masan sam ba a gansu ba akwai kuma wayanda suke ce suna da hujjoji aka ce to gwamna ya ce a basu wata biyu a bincika a gani in hujjojinsu za a iya karba za a karbi hujjojinsu a mai da sunayensu to amma a cikin bincike da, da wannan kwamiti ta yi akwai inda aka samu an ɗauki nas mai shekara tara akwai ma inda aka ɗauki malami mai shekara uku to ka dai <laughs> shekara uku da aihuwa amma akwai sunansa a bauta shi malami ne kuma ya yi shekaru da yawa yana aiki wato idan ka ɗauki shekarun da na aihuwa da shekarun da ya yi aiki sai ka danganta da cewa a lokacin da aka ɗauke shi aiki shekaransa uku ne haka kuma nas din nan an duba shekarun da aka ce an ɗauke ta aiki da shekarun da ta yi aiki da shekarun ta na aihuwa idan ka kiyasta sai ga wato a lokacin da ta shiga aiki nan da shekaranta tara to ya mutum zai ya karanta nas har ya samu wannan takardar shaida a shekara tara don haka akwai ire-iren wayannan akwai kuma wasu sun Allah ya musu rasuwa akwai wasu sun yi ritaya akwai wani ma shekarunsa ya wuce na ritaya amma har yanzu yana cikin bauta ana biyan sa albashi batun yau bane dai kungiyar kwadago a jihar ke ma kokawa game da abin da ta kira shakulatin bangaro da halin da ma'aikatan jihar ke fama da shi batun da ko shugaban kungiyar kwadago a jihar kwamar dauda maina ke ma cewa za su sa ido domin ganin yadda za ta kaya game da wannan dambarwar ma'aikatan bogi aikin kwamiti bai da nasaba da rashin albashin da aka yi na dan watanni biyu uku hudu da muke magana yanzu kusan mu ce watanni hudu musamman wanda ya shafi kananan hukumomi da kuma malaman firamare sannan likitocin kananan hukumomi kuma na kirgin wata na biyar ke to korafin mu nan mu shine rashin biyan albashin na gaskiya ya tare mana da hankali domin muna kalubalantar gwamnatin jiha da ta yi gaggawa ta samu a biya ma'aikatan kananan hukumomi. shugaban kungiyar kwadagon jihar adama kenan kamar da maina kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da kuma ma'aikata ma ke ci gaba da kokawa game da matsalar rashin albashi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya